dubban mutane ne da suka hada da direbobi da fasinjoji suka yi tattaki daga garejin muna zuwa fadar mai martaba shehun borno da nuna fashin su da abin da suka kira watsi da rundunar sojan kasar ta yi na basu kariya daga garin maiduguri zuwa garin gamborun gala kimanin watanni uku kenan babban hafsan sojan kasar na najeriya lieutenant general tukur buratai ya sake bude wannan hanya daga garin maiduguri zuwa garin gamborun inda kuma akan baiwa fasinjoji da direbobi kariya musamman waɗanda kan tashi daga maiduguri zuwa gamborun ko kuma sukan taso daga garin gamborun galan zuwa garin maiduguri yunkuri sai dai waɗannan mutanen da suka nuna fashinsu sun ce sun kwashe fiye da kwanaki arba'in a tasha ba tare da samun irin wannan rakiya na jami'an tsaron ba yayin da suka zargi jami'an sojan da cewa suka raka wasu manyan motoci ne kawai wanda sukan karbi ɗumbin kuɗaɗe a hannunsu sannan su kuma a bar su a jibge a tashar mota ba tare da ya masu irin wannan rakiyan ba hakan ne ma ya sa su fitowa zuwa fadar mai martaba shehun barnon da nuna fashin su game da aukuwar wannan lamari ga dai abin da wasu daga cikin suka shaida min. sunana baba gana abin da ya sa ka gama ban shau haushin mu ne ya kawo mu ka ga mu talakawa ba mu da yanci an zo an tara mu a cikin tashan gambaru an ce an bude hanya da ana kai mutane a sati sau daya daga baya an zo an mantara mu gaba daya an aje mu a cikin tasha na arba'in muke muka a cikin tasha wani ma har su mata masu bara suke su fita su ne kuma a haka mun na tirela tirela wani a tara sittin hamsin a ba su a cin hanci sai su kai su mun muna nan muna ne ba su biyan su dubu ɗari biyu biyu kullum ana kai su kayan mutane waje ne. suna na Hussein Amadu. me ke faruwa. abin da ke faruwa mu wannan direbobi ne mun zo mun yi lodi zuwa Gambaru yau mun yi lodi muna da kwana arba'in da ɗaya an raba mana pass mun biya kudin pass muna zanne a ce kudin pass muna biya naira dubu uku da naira ɗari saboda haka akwai mata da yara a tashi a zube ana mutuwa ba ci ba sha a cikin haka an zo an tara mutane har wani munafuki ya zo ya shiga ya zo da bom Allah ya rufa asiri bai shiga da bom din zuwa cikin tasha ba ya lokacin ma kuna nan wannan lokacin ma muna nan muna cikin tasha lokacin da bom ne ya tashi mu yanzu mun ka kukan mu wajen mai girma shehun borno dan allah dan annabi ya ce taimaka akwai mata da yara wanda suka zo daga wasu garuruka kullum guzirin su ya kare tun suna sai da wayan su har ba su da abin sayarwa suka koma suna sai da suturan su bayan suturan su ba su da abin sayarwa suka koma da dare suna bara to mun shiga wani halin haula'i dan Allah dan annabi muna roƙon mai martaba shehu Borno ya da yewa mai girma bura tai magana a taimaka dan Allah dan annabi a kai wayannan bayin Allah cikin iyalan su jau shiga lafiya kalau na hawa Muhammad yau kwana na 41 a cikin tasha gidanki a nan ke ko kuma a Gambaru ke a cikin tasha nake ina kwana saboda bani da muhallin da zai kwanta a cikin tasha ke kwana. Ai nufin ke rina yar gamborin. Ni yar gamborin gale ne haifafiyan gamborin gale ne. Ina son koma gida. Gashi har yau babu wani bayani da aka ba. Ba wani bayani abin da aka yi mana. Kuma wani hali kuka shiga ne ganin cewa mun shiga halin haula gidan lokacin da muka zo muna da guzurin amma yanzu mun zama to ba mu da komai abin da zamu ci ba mu da shi yaran mu je wata mama ta makwabciyar mu a cikin sange ta rasu. Yayin da wannan lamari ke gudana ne kuma wasu jami'an soja suka bude wuta kan wata mota da tashi daga garin biyu zuwa ƙauyen Buratai wato mahaifar babban hafsan sojojin ƙasar kasar inda ake bikin bude wani yar karamar bariki da babban hafsan sojan kasar wato lieutenant general tukur ta ya kaddamar a jiya wanda hakan ya yi sanadiyar raunata ta wasu mutane guda biyu da aka ce arsashin sojan ya same su sai dai duk kokarin da na yi da jin ta bangaren jami'an sojan game da aukuwar irin waɗannan lamari hakana bai cimma ruwa ba da na aiki wa mataimakin daraktan hudar jama'a na rundunar sojan kasar wata kanar sani usman kuka sheka bayanin bukatar yin magana da shi game da wannan lamari amma har zuwa lokacin da nake aiko da wannan rahoto ban ji wata amsa daga gare shi ba haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya